ta da cece kuce musamman in ta girma ta kai irin kamar tamun nan saboda haka ba za a rasa ba jefi jefi a wasu jihohi a baya bayan nan an ji wasu muryoyi a kamar jihar ta kano suna korafe-korafe cewar kamar kwai rashin cika wasu yarjejeniya da kuka ɗauka a tsakaninka da kamar malam ibrahim shekaru a jam'iyyar nnpp har ma akwai barazanar kamar zai iya koma wata jam'iyyar me za ka ce To, ni ma na ji wannan magana, amma dai gaskiya babu wani yarjejeniya da aka yi da ta wuce akwai bukatu da aka kawo kuma mun yi kokarin wannan bukatu mu yi su to amma ba a kawo su a kan lokaci ba a lokacin ya wuce kuma babu inda za mu iya yi musamman abin da ya shafi takara ta takara in aka riga aka ba mutum komai kankantar ta wannan mutum da masoyansa in aka ce su kawo ta ba za su kawo ba to wannan shine dai abin da aka tsaya amma dai abin da na sani shine in Allah ya sa aka je aka ci gaba da zabe da shi da sauran jama'a wanda suke nasu na cikin takarar jama'iyyar NNPP musamman a jihar Kano kowa ya sani in Allah ya yarda magana ce kawai ta lokaci kuma mun yi magana 干啊！ da su da kuma dukkan wanda ya dace cewar Allah ya dande yana cikin wannan tafiya duma goya baya waɗanda suka tsaya suka yi aiki tunda za a kafa gwamnati akalla a jihar Kano da ma ƙasa gabaki ɗaya to duka abubuwa ne wanda za a warware su. To kamar rabon tukunya aka yi yasa kamar suka bara ko me faru? Shi da shi akwai bukatu na raba abin da yake ya shafi 'yan takara da ake da su to kuma lokacin sun zo bayan an riga an kammala wannan rabe-rabe na 'yan takara kamar kamar an ba su kaɗan ne sun rena a magana ita ce shine ba kaɗan ba ne ko rashin kaɗan lokacin da suka zo ne wa'anda suka zo daga baya lokacin an riga an kammala zaɓuɓɓuka na 'yan takara saboda haka magana ce ta a samu wasu su sauka wasu su hau kuma wannan wahala ne da shi a siyasa kuma wannan bamu iya yarda samun yarda wa'anda suka samu ba muka nemi a kai matsayin gwamnatin Allah sa aka kafa wanda bai samu wani abu sai an rarraba. Tamani zai iya cewa watakila inda da suka zo sun ga irin wannan a fefe kilatin a lokacin za su iya komawa wani zai ce ko an musu rufa rufa ne haka ko kuma da ya'a sun dai shigo ne irin shiga da alwalaka a ba tsarin mu ai ba rufa rufa A yadda tsarin mu na gaskiya ne duk wanda ke Kano da ma kasar nan ya san da abin da muka yi alkawari an dai ba wani babban abu ba ko shakka babu za a cika wannan magana ce dai kawai lokacin da bukatun suka zo to duka wannan takarkari sun shiga hannun waɗansu tsala da Allah ya sa an kawo bukata tun kafin a ah, a yi zaɓuɓɓuka to kaga wannan da babu matsala. To kuma baka tunanin hakan zai iya gadar da wata matsala ga jam'iyyar ku ga nasarar ku a jihar Kano. Ba wata matsala in Allah ya yarda abin da Allah ya rubuta na rabon mutane ko shakka babu shi zai kasance. Ɗan jihar Kano musamman na jam'iyyar NNPP zai iya samun karfin gowar cewar dr rabi'u musa kwankwaso da malam ibrahim shekarau suna nan haɗe a manni an yi wannan bayani na abin da ake ciki har yanzu dai a haka ake allah yarda Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso Jago.